وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Ibrahim na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan ungo Gwiwa Locos a jihar Sokoto inda muke karatun na na'am anan nan goyo locus a jihar sokoto inda muka katun tafsirin alkurani ba kacin akamun jana'iz ko ba da wasu fabari kuma inda muke katun tafsirin alkurani mai girma a kowace rana cikin ranakun watan ramadan yau larba uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina ko muna nan cikin suratul qaha yau za mu tashi aya ta 132 wa amur ahlaka bis salat a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa Allah wata ta'ala ya ci gaba da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi hakuri game da abin da kahirai kai mai na izgili da kalmomin da basu dace ba yace mai kai dai wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umuci iyalanka da sallah kuma ku yi hakuri da ita da Allah ya ci wa amur ahlaka mala ya ce ai ahla baitika wa ahla dinika ai aka wa ummataka ka umarci iyalan gidanka da ma'abuta addinin ka mabiyanka da tsaye da sallah babu wata wasiya da wani yawa wani wanda ta wuce tsaye da sallah don ka umarni da tsaye da sallah Allah ya ce mu yi umarni ga iyalanmu da su tsaye da sallah sannan wasabir alaiha ku yi hakuri akan haka domin sallah tana bukatar sai an yi hakuri domin kullum ake kullum sai an yi sallah ita da yi ibadar da kullum yi akai azumi ga yayin muna ciki daga shekara sai shekara na wajen ke zuwa zakka sai Allah ya baka dukiya sai shekara ta zo zo aikin hajji so ɗaya a rayuwa kuma sai ka samu damar zuwa amma ita sallah kullun in baka da lafiya an ɗauke maka azumi ka biya amma sallah ko baka da lafiya ba ɗauke maka ba in dai ka san inda kake su kai sallah wanda bai iya yi tsaye ya yi zaune wanda bai iya yi zaune ya yi kwance gefen dama wanda bai iya kwanta gefen dama ya diba duk inda ya diba fal yumi ima an yayi nuni nuni saboda muhimmancin sallah ko lokacin yaki ba ɗauke ba mutane ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza ihtalaku fa inna ma huwa takbiratu wal isharatu ghazwatu ra's idan kafirai da mu'minai suka haɗu wajen yaki aka cuɗanya abinda asalla sallah ya koma kabbara da nuni da kai don haka mutum na Allahu akbar ga wani kafin idan bayan ka kama shi sami Allahu liman hudu, yo baya an yadda mutum ya magana yana sallah amma ba a yadda lokacin sallah ya wuce ba wai don dai ana yaki idan wanda ya bari lokacin sallah ya wuce bai don dai yana karatun jarabawa ko don dai kwastomomi na zuwa a shago ne sayan kaya akwai mutanen da aka sani in lokacin sallah yayi suna rufe shagunan su duk wanda ya zo ba a sayan mai kuma ba a fi su arziki ba ba a fi su samu ba abokan kasuwanci su ba su fi su samu ba a nan duniya da kuma irin kyakkyawan misali da suka bai ga wasu su koyi da su musamman yaren da kasan su shine wa'amur ahlaka bis salati sanan cewa da Allah ya wasa bi alaiha ta nan malamai suka gane cewa yin ibada yana bukatar haƙuri doka malamai sun kasa haƙuri kala uku haƙuri ya kasu kashi uku na farko akwai haƙuri akan bautar Allah yanzu wannan azumin da aka yi da wannan rana da ta yi tsanani misali a irin nan jihar Sokoto da irin wahalar da aka yi ta azumi sai haƙuri wanda bai da haƙuri kawai sai ya kare azumi ne wanda bai da haƙuri ba zai iya yi ba an sallah da ake ta zuwa guda biyar a yini wata mata ta taba bani kwashaniya in cika kwashaniya tana tambayar so nawa kake zuwa wurin bauta wurin bauta a addininka na daya so daya a shekara na biyu so daya a wata na uku so dai a sati nace gaba ɗaya babu na cikin nan ni so biyar nake zuwa a kowane yini ta yi ta mamaki akwai wanda ka iya bada lokaci to kai bada lokaci ka so biyar ka je wajen bautar Allah yace kuma ko a jiki na ban ji komai ya dame ni kuma haka duk sauran jama'an musulmi suke watan sallan nan daɗi gare ta ma ba wahala gare ta ba don haka za a yi hakuri hakurin dagewa ne don haka wanda bai saba ba yana jin wahalar ta don shi ake bukata a koya mai a ga sallah suna yin shekara bakwai domin ko da suka kaiwa shekara goma sun saba ko da suka bala balaga ya bi jikinsu sai kasance da kaga jama'an musulmi masallacin asuba na cika na juma'a na cika na azhar na cika na isha'i yana cika domin sun saba mutum har in lokacin sallah ya bai sallah ba bai sallah ba baya jin dadi Allah ya ce la nas'aluka rizqan ba mu tambayar ka arziki kai ina mai cewa ina shago ne ina mai cewa aiki na ko jarabawa karatun jarabawa nake da mai samu aiki Allah ce la in dai ka tsari sallah la nas'aluka rizqan in ka zo lahira ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquka muke arzitaka wannan ayat tana cikin ayoyin da ke nuna cewa sallah tana kawo arziki idan mutum na son arziki ya dage sallah Allah ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa karshen kwarin yana ga mai jin tsoron Allah zai yiwu ayi rigima yau zai yiwu ayi jayayya yau zai yiwu ayi competition yau da masu jin tsoron Allah da waɗanda ba su jin tsoron Allah ya kasance wanda ba su jin tsoron Allah sun ga kamar sun yi rinjaye amma rinjaye su na dan lokaci ne za a kai lokacin da wal aqibatu littaqwa karshen kwarin yana ga masu jin tsoron Allah don shi ko wa'azi ne ko karantarwa ne zai yi ado ana wa'azi ana karantarwa wannan wannan nayi saboda Allah wannan nayi saboda duniya wannan nayi saboda aji shi ƙarshen al'amari duk lokacin da suke yi zai yi nawa ne ya fi daɗi zai yi nawa ne ya fi tashi amma ƙarshen lamari masu jin tsoron Allah ɗaya abin suke dawama don shi imamu malik da ya rubuta muwadda aka yi ta rubuta muwadda kowa ya rubuta nashi muwadda aka gaya ma imamu malik ya ce ma kana lillahi ka huwa ya silu ko huwa afta kamar da Ya ce duk wanda aka yi don Allah shi ɗaya zai tabbata yau ba a san wani muwadda ba sai na imamu malik sai dai a ta cewa an yi ta rubutawa wa rubuta ba a sani ba ina suke babu su don ka duk abin da za ka yi ka yi don Allah ka yi ikhlasi Allah ce wal aqibatu Karshen kwarai yana ga masu jin tsoron Allah Allah ya ba mu tsoron Allah wa qalu laula yatina wa qalu laula wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbih mutanen makka suka ci gaba da gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo mana da wata aya inda ubangiji ne annabi nuhu ga ya zo da ruwan dufana annabi saleh ya zo da taguwa annabi musa ya zo da sanda ya zo da hannu amma kai ka zo babu wata alama ka ce annabi kake laula yatina law qalu laula yatina bi ayatin min rabbih da ya zo da wata alama wata mu'jiza da za mu gane cewa annabi ne daga Allah Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shi yanzu duk hujjojin da a cikin littafin farko Allah bai ambace su cikin wannan littafin ba wannan ɗaya bai isa aya ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu bai iya karatu ba so ɗaya ya tafi sham littafan nan suna a yaren ku ne yaren ibriya ne annabi bai taba zuwa ba bai taba karatu ba ko an rubuta suna ne bai iya ganewa amma ya faɗi abin da aka yi lokacin annabi Musa ya faɗi abin da aka yi lokacin annabi Isa ya faɗi abin da aka yi lokacin annabi Saleh ya ba da kisoshi wanda haka suke cikin littafin da suka wuce wanda ya isa aya ba sai an zo da taguwa ba ba sai ya sa hannu ne ya fito yana haske ba ba sai ya jefa sanda ta koma maciji ba kawai ya ba da labarin littafin da suka wuce gaya shi bai iya karatu bai iya rubutu bai taba karatu ga kowa ba wannan babban mu'jiza ce kawai da ta ishe ku shine Allah ya ce awalam ya ta'tihim bayyana tuma fi suhufil ula shin hujjoji da a cikin littafin farko shin basu zo musu cikin wannan littafin ba annabi bai bada labarin annabawan da suka wuce ba walau anna walau anna bi azabin min qablihi da mu halakar da su da azaba kafin zuwan Qur'ani mutanen Makka suna bautar gumaka mutanen Makka suna cuta ma yaya mata suna binne su da ransu mutanen Makka suna zalunci mutanen Makka suna shan giya mutanen Makka suna zina mutanen Makka suna abubuwan da Allah ya hana wayanda irin su aka halakar da mutanen da suka gabanin su to da an halaka su bi azabin min qablihi da azaba kafin a saukar da Qur'ani a ce musu kada su yi yanzu suna yi ba saukar musu Qur'ani aka ce kada ku yi shirka da Allah ba kada ku ci zalunci ɗin ɗiyamace kada ku ci zalun ɗin maraye ba a sauka suwa ba kafin a sauka suwa da an halaka su laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce ya Allah da dai ka aiko muna manzo da ka aiko muna manzo fa fanattabi ayati kada mun bi ayoyinka min qabli an nadhilla kafin mu kaskanta wa wala walakanta kaskanci da walakanci duk bai Allah ya aiko azaba daga sama ba idan mutun ruwa suka nuke cikin ruwa to zai yayi shahada in ya je lahira za a bashi aljanna amma wanda suka nuce cikin ruwan dufa na su yi shahada ba watan babu kaskasci irin azaba ta zo ta halaka ka ka ji zafin ta a nan duniya kuma ka ci gaba cikin wannan azaba har zuwa lahira duk wani musiba da Allah ya aiko a duniya akan sakon mutane akan akan rashin biyan Allah ta halaka mutanen gaba ɗaya kamar mutanen da suka wuce to gaba ɗai a lahira kuma za su tashi cikin wannan azaba shi ne walakanci da kasarci da suka ce inda Allah ya aiko manzo yanzu Allah ya aiko manzo ba su imani da shi ba amma inda Allah bai aiko manzo bai aiko azaba da cewa su inda ya aiko muna manzo da sai mu bi shi min qabli an nazilla tun kafin mu walakanta wa nahza tun kafin mu kaskasta mu walakanta sai Allah ya ce musu me kul kullu Allah ya ce musu kai annabi kul ka ce kullum mutarabbisun da ni da ku dun mu ta jira ba dai kun ki imani ba na karanta muku Qur'ani na karanta muku sakon Allah ga abin da a ciki na mu'jizoji wanda ke baku labarin mutanen da suka wuce an gargade ku da cewa mutanen da suka wuce da basu yi imani ba fa azaba aka yi musu amma kun kiya ko kullum mutarabbisun kul kace musu kullum mutarabbisun da ni da kudun mu ta jira tarabbasu kuma ku jira fasata'lamuna man asabu sirati sawi da sannu inde kun jira za ku san wane ne a bisa hanya mai kakkiya wa man ihtada kuma wane ne ya mai shari'a inde kun jira ku jira to jiran zai dade sai Allah ya ce muna mai aya ta gaba iktarabatis sa'atu wa shaqqal qamar iktarabal nasi hisabuhum يقترب للناس munasabar wannan surat da surat da tura ta wuce a aya ta karshe ta Allah ya ce kul kullum mutarabbisun fatarabbasu duk jira muka yi kuma ku jira ranar tashin alkiyama sai su tsara ko ranar tashin alkiyama ne ya ce dadewa za a yi sai a sura ta gaba sai Allah ya ce iktaraba linnasi hisabuhum ai hisabin mutane ya kusanto watan jiran da za ku yi ba mai dadewa bane alkiyama ta yi kusa tahowa waccan aya ita ce ta karshe a cikin suratul taha wannan ita ce ta karshe a cikin suratul anbiya'i wannan surar da zamu shiga na ce mata suratul anbiya'i babu kalima al anbiya'u ciki an ambaci annabawa ciki wannan kalima haka amma an ambaci labarin annabawa ciki da shi ake ce mata suratul suratul anbiya'i hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari na kiranta suratul anbiya'i daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa banu isra'ila wal wa maryam wa wal'ambiyayi wal anbiya'i min al uwal aka kira ta da al'ambiyayi cewa su ne masu yantawa na farko wannan sura tana cikin surorin da aka sauka suwa na farko don sura ce makkiya kafin madina aka saukar da ita kuma sura tana da aya biyu. ana kira ta suratul anbiya ne domin Allah ya ambaci labarin annabawa da yawa cikinta cikinta Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam ya ba mu labari annabi ishaq da annabi yaqub da annabi ludu da annabi nuhu da annabi dawuda da annabi sulaimana da annabi ayyuba da annabi isma'ila da annabi idris da annabi zulkiflu da zunnuni shine annabi yunus kenan da zakariya da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan labarin su ya zo cikin wannan surar kuma wannan surar tana da tana da hali daban na bada labari ba irin sauran surorin da suka bada labarin annabawa ba misali suratul araf ta bada labarin annabawa su a wasu surori sun bada labarin annabawa amma suna bada labarin annabawa da mutane su ne mafi yawa ita kuma wannan surar tana ba da labarin annabawa da halin kansu kamar mu zo mu ji annabi Yunus da shi da kai ne da Allah ya ya yayi gaggawa sai Allah ya bashi Allah Allah ya sa ya shiga cikin cikin cikin kefe haka za ta bamu labarin su yanzu annabawa da kawunansu. maimakon a suratul arab da kuma suratul nahl suna da labarin annabawa annabawa da mutanensu da aka aike su da yadda risalar take ita kuma wannan surar za ta mai da hankali game da su annabawan kawunansu da abin da suka fuskanta na wahala ta rayuwa na kunci na rayuwa domin mu kula da shi mu ɗauki izina surar nan tana koya mana tauhidi tana koya mana wa'annan annabawan duk da cewa sun zo lokaci daban-daban a wurare daban-daban amma duk da haka nan addinin su ɗaya kuma risalar su ɗaya don haka sunan wannan surar suratul anbiya kamar da muka ji hadisi ya zo a cikin suratul a cikin sayi sahih bukhari akwai malaman da kace mata suratul zikr suna ce mata suratul zikr saboda me mun ce ana ce mata suratul anbiya amma babu kalima al anbiya da ta zo ciki amma zikr yayi ta maimaituwa a cikin wannan sura har so shidda Allah yana cewa wa ma kun ji kalimar zikir a gaba Allah yake cewa ne

ذكركم أو تعالى الله كجهاد ذكركم هذا ذكر من معي وهذا آتينا موسى وهارون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد كتبنا في shi sai wasu malamai suka ce ana ce mata kuma wajen fikr azzikir cikin surar da yawa dan shi wasu malamai ke ce mata suratul zikir dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun sunan sura shine ana samun ta idan an ambaci kalma cikin ta ko ambaci kalmomi kalmomi da yawa cikin ta me Allah ke cewa cikin wannan sura yake cewa iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane yayi kusa da aka ce ku jira a ƙarshen waccan surar to ana gaya muku jiran da za ku yi ba mai dadewa bane iktaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane ya kusanto wahum fi ghaflatin alhalin mutane suna cikin rafkanwa mu'ayyuna sun da kai annas nan yazo daga abdullahi bin abbas na cewa rahim mushrikan makka domin kiyasin zai nuna muna hisabin su yayo kusa ya ce iktaraba da ce iktaraba da qaruba duk dai ne amma kamar yadda muka fadi a tafsirin da a cikin suratul kafi cewa az-ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil ma'na duk lokacin da aka ƙara wani abu a kalima to yana nufin tana da wani ƙari na ma'ana fiye da wanda ba ƙara ba ƙaruba ya yi kusa iktaraba ya fi ƙara yiwuwa kusa-kusa don tashin kiyama ya yi kusa-kusa a cikin wannan ayat tana nuna mana cewa annabi sallallahu shine annabin ƙarshe domin daga gare shi ba a aiko wani annabi sai hisabi shine balin nasu hisabuhu sannan wannan ayat tana nuna muna cewa abin da ya rage na tashin kiyama da lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ai tashin kiyama ya fi kusa bisa ga lokacin da ya wuce baya domin ba a cewa abu yayi kusa sai ya wuce rabi idan mutum yana tafiya daga daga Sokoto zuwa Kano idan bai bai kai guso ba zai ce yayi kusa ba ko sai ya kai guso sai ya wuce sai ya kai sai ya kai sheme sai ya ce yayi kusa wata sai ka wuce rabin abu kake ce cewa kake cewa kai kusa don haka daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa tashin kiyama ya fi kusa bisa ga farkon duniya zuwa aiko shi don shi shi ma alaihi salatu wassalam yace buistu ana wasa'atu kahat ana wasa'atu kahataini an aiko ni ni da tashin alkiyama kamar haka ya nuna farta ne guda biyu da na tsakiya da kuma mai bima babba manuni wanda yake kusa kusa ne kenan kun ga tsawon su ya fi yawa bisa ga abinda da abin bacci tsakanin su don haka alkiyama kiyama ta kusa mi ya kamata ya kamata mutane su lura mutane su wa'azu don shi duk lokacin da Allah zai bada labarin tashin alkiyama yana bada labarin da fi'lu madi a mafi yawan lokaci wata irin kamar ce alkiyama ta wuce mi Allah ya ce a amrullahi ata bismillahir rahmanir rahim ata bada labarin tashin alkiyama ta ce ata amrullahi al'amarin Allah ya ga ya zo kamar a ce ya wuce kawai ya zo saboda kusancin abin haka Allah ya ce waja rabbuka wal malak waja rabbuka wal malak saffan saffa ja'a da fi'li madi ubangijin ka har ga ya zo ranar alkiyama da mala'iku sahu sahu duk inda Allah zai faɗi haka zai iktara bace sa'atu azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa laysa laha watan duk inda Allah zai faɗin tashin kiyama mafi yawa sai ya faɗi da fi'ili ma bi watan ta riga ta zo ta wuce domin ana jawo hankulan mu domin mu tashi mu yi aiki kuma tashin alkiyama na kowa duk wani mata man mata qamat duk wanda ya mutu alkiyama ce ta tashi ko da ana ce maka tashin kiyama tashin kiyama babu wanda san za a yi kila ai shekara 100 kana ganin da yasa kai in ka rasu kiyama ka ta tashi domin babu aikin kware da zai amfane ka ba za ka yi sallah ba ta amfane ka yanzu ka diba ka gani misali mutane da suka rasu tun lokacin sahabbai mutane da suka shahu dan fodiyo nan kusa shekara 200 da rasuwa ta zuwa yanzu shekara 200 yana yana ta jira babu wani aiki da zai yi a wannan lokacin da zai amfani ne sai abin da ya wada na ilimi ne da ana karatu da jihadi ne ka tuna a ce wani mutum ne a lokaci ne mai kuɗi wani mutum ne a lokaci ne dan kasuwa wani mutum ne a lokaci ne basarake wanda shi bai ba komai ba a baya yana ne yana jira shekara 200 zuwa yanzu wanda suka rasu lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu suna nan suna jira shekara 1400 suna nan suna jira saboda haka kai da ka rasu alkiyama ka ta tashi zaka wayannan ayoyin mi suke muna suna jawo hankalin mu ne mu tashi mu yi aiki domin alkiyama nan ta zo ya kasance ce muna da wani babban guzuri da za zamu tarbiyarta da shi abinda zai yanta mu daga wuta Allah ya yanta mu daga wuta sai Allah ce duk da tashin alkiyama yayi kusa hisabin mutane yayi kusa suna cikin rafkanuwa sai Allah ce ma ya'tihim min zikri min rabbihim muhdathi babu wani zikiri babu wani qur'an babu wata aya da take so musu daga ubangijinsu muhdathin wadda ke sabuwar sauka ce shine ma'anar muhdathin a mu'tazila sun kafa hujja da wannan cewa qur'ani halitta ce aka yi an ce muhdathin yanzu aka kekkere shi kene Allah zai saukar da ata amrullahi lokacin Allah ya halicce ta ba wannan kuskure ne akida ahlus sunna gaba daya shine alqur'ani magana Allah ce kuma haka muka yarda da shi magana Allah abinda abban banci ya an ce alqur'ani halitta Allah ce ana nufin qur'ani shi ma bawa Allah ne amma qur'ani ba za ka ce bawan Allah bane zaka ce annabi bawan Allah ne manzanni bayan Allah ne mala'iku bayan Allah ne amma alqur'ani siffa Allah ne magana Allah ne yana da hukunci misali yanzu duk wanda abawa Allah ba za ka yi rantsuwa da shi ba za ka ce na rance da annabi ba ba za ka ce na rance da Ka'aba ba amma kana cewa na rance da Yasin saboda Yasin siffa ce ta Allah kana cewa na rance da kulhu wallahu ahad kana iya cewa saboda me saboda shi Qur'ani siffa ce ta Allah ba halitta ce ta Allah ba su mu'tazila nisa ba su yarda da cewa Qur'ani magana Allah bace suka ce da me an ce Qur'ani maganar Allah ne za a ce Allah yana magana na farko ayoyin da ke nuna cewa Allah yana magana Allah ramami Allah ke cewa in hadin minal mushriki na sajara ka fa'ajiru ce wa in ahadun minal mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah idan wani cikin mushrikai ya nemi kariyar ka bashi kariya har ya ji magana Allah sai tabbata Qur'ani magana Allah ce za a saukar da magana Allah sai ya ji sai ya ji magana Allah ce wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa yin magana wani cikin ɗan eh, bid'a yace mu yi mallami cikin masu karanta Qur'ani yace ka karanta wa kallama Allah Allah Musa taklima ina so ka taro to ta qira'a da gare ka kana ta wa kallama Ka kaga an ce wa kallama Allah Musa taklima dama shi Musa la yan sarifu yanzu an ce wa kallama Allah Musa aka yi sunan Allah ismul jalal aka mai rafa ya kuma Allah shine fa'ili Allah yawa Musa magana yin magana amma an ce wa kallama Allah Musa Watan Musa shi yawa Allah magana sai a ce Allah bai magana sai ya ce ko da nayi haka nan akwai wata aya da ban iya canzawa walamma ja'a Musa limiqatina walamma ja'a musulmai suwa cewa Allah shi aka wa magana to akwai wata ayar da cewa walam ma jaa Musa miqatina lokacin da annabi Musa ya zo inda muka yi mai alkawali wa kallamahu rabbu duk da ka karanta da wasali abin take nuhi dai Allah ubangiji ne ya mai magana eh irin na kala rawi ne Allah rawi ya ce wai mun yi magana sai a ce wai bamu iya nahawu ba bamu da nahawu yace sharibal ma'a ko sharibal ma'u ko sharibal ma'i duk ruwa an kasha dai jiya da kai ruwa aka sha ruwa ba ku fasu shan kowa <laughs> to shine na ku an canza waccan ta koma wa kallama Allah Musa nan ba za a iya canza ta ba wa hu rabbu jiya da ka karanta ta ma'anar da ta bai Allah da shi yayi magana to haka Allah tabaraka wa ta'ala yana magana su ne yasa suke cewa wai ba a cewa Allah yana magana domin an ce Allah yana magana an siffanta shi yana da harshe an siffanta shi yana da baki yana da hakura ai harufan nan suna fitowa sai mu ce a ba dole bane sai da baki ake magana kasa wace ta dan adam yake ganin sai da baki ake magana don duk wanda ya yana magana sai da baki yake magana shi kuma Allah laisa kamithlihi laisa kamithlihi shay'un Allah laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah wa huwa samiu kuma shi mai ji ne kai ma mai ji kake amma kai ka san jinka ba irin na Allah bane ana can gidanka ana wani abu kana wani tafsiri ka ji albasiru Allah mai gani ne ganin kai ma kana gani amma ba irin ba irin wancan gani bane don haka shi Allah sai da ku kamanta Allah kuka yi da dan adam dan kuka ce an ce Allah yana magana an ce yayi kama da dan adam ai ba haka bane kai a sakan muku ma ko dan adam ma yana magana babu baki mi Allah ya ce al yawma nakhtimu ala afwahihim al yawma nakhtimu ala Wata wannan ayat ta nuna cewa ana magana ashe ba da dole sai da baki ake magana ba. Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yau za mu rufe bakin wa tukallimuna aydihim hannaye za su yi muna magana baka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la'alamu hajaran bi makka yusallimu alayya qabla al-baytha yace na san wani dutse a makka da ke ce min assalamu alaikum tun kafin a aiko ni dutse yana da baki haka Allah yake sa wanda ya ga dama yayi magana kuma ya cikin adalcin ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna sun ce Allah yana gani wa huwa samiul basir kuma sun ce Allah yana da ido saboda me ba Allah yana da ido da yana gani ba saboda ya ce tajribi a'yunina jazaa'an liman kana kufir Allah ya ya tabbatar ma ne cewa yana gani kuma Allah ya tabbatar ma kai ne yana da ido wata ahli suna ba su kiyasi wajen siffa ba su cewa tunda Allah ya ce yana gani yana da ido a'a Allah ya ce yana gani eh yana yana gani Allah ya ce eh, yana da ido yana da ido amma Allah ya ce yana magana ahli sunna sun tabbatar da Allah yana magana Allah yana da baki suka ce ba mu sani ba don bai faɗi yana da baki ba watan ba wai saboda yana magana ba kawai ba don yana da ido ba muka ce yana ba don yana gani muka ce yana da ido ba don ya tabbatar maka ne a cikin Qur'ani da cikin hadisan manzon Allah ba inda Allah ya tabbatar maka ne yana da baki amma ya tabbatar da yana da yana magana don haka mu mun yadda yana magana dama magana Allah ba ta da alaka da baki mu ne bayin Allah yasa muna magana da baki don haka ya ga dama in ka tabbatar ma Allah sunaye ne siffofi ne ka huta sai kasance ahlus sunna wanda duk abin da Allah ya ce game da kai ne na yadda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yadda min gairi tamthilin ba zan kamanta shi da wani ba idan Allah ya ce yana gani ba zan ce ganin Allah irin nawa wani bane wala ta'tilin kuma ba da lalata ma'anar ba gaba daya in ce Allah bai gani gaba daya saboda an ce Allah yana gani yayi kama da wani yayi kama da wani yana gani ba mu lalata ma'anar wala tahrifin ba mu canza ta a ce a ba gani ake nufi ba iko kudura ake nufi ba hannu ake nufi izza ake nufi an lalata ma'anar sannan wala takyifin ba mu cewa yaya yake don shi Imam Malik yace al istiwa ma'lumun wal kayf ghaibu majhulun ba a tambayar ya Allah yake daidaito a shi ba a tambayar ya Allah yake magana ba tambayar ya Allah yake ji ba a tambayar ya Allah yake gani Allah yana ji yana gani yana magana shi ya san yadda yake ji yake gani yake magana akan yadda ya cincinta da shi subhanahu wataala Allah ya ce ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim babu wani ambato da ke zoma mutane daga ubangijin su su mushrikai muhdathin wanda yanzu aka saukar da shi ma'uhu? face sun saurare shi wahum yal'abuna suna wasa haka mushrikai ke yi haka munafukai ke yi haka masu irin halin su ke yi in sun ji qur'ani ko sun ji wata aya abinda suke bukatar samu ta yi daidai da hankalin su ko ba yi daidai ba abinda suke bukata su samu abin izgili su kuma mu'minai suka yi wa idza ma unzila suratun wa ila ma suratun ne aka saukar da wata sabuwar sura in wani ya zo wajen wa'azi ya ji sabon tafsiri ya ji wata ayar qur'ani da bai san ma'anar ta ba ya jiya a radio ya jiya a talabijin ya jiya idan suka aka saukar da sabuwar aya fa minhum man yaqulu cikin munafikai akwai akwai mai cewa ayyukum zadatu wa imana wannan wa'azin wai kara mai imani wannan wa'azi ana ta yi baya shiga wannan qur'ani ana ci karantawa ni bai kara mai imani ba sai Allah ya ce fa ammal ladina amanu su kan wanda suka imani fa zadatu imanan tana kara musu imani in ka ji ana wa'azi ana cewa ga abinda Allah Allah ya ce ka wata aya da baka san ma'anar ta ba yanzu ka jiya ka ji ta ƙara maka imani ta ƙara maka son Allah to alaman mumini kake amma in ka kai kana izgili kana cewa wannan me yake ƙara me amfanin wannan tafsirin da aka yi a cikin azumi me amfanin fassarar Qur'ani da aka yi mu wannan abin ya ishe mu mu wannan to akwai akwai alamun tambaya a imaninka kuma akwai alamun cewa kai koyi da munafukan farko Allah ya tsare mu don haka su duk wani aya ta zo musu sabuwa da aka saukar illa sama'u wa hum yal'abun za su ta suna wasa lahiyatan qulubuhum

Allah ce lahiyatan qulubuhum zukatan suna shagaltuwa ba su ma kula da ayat bale su yi dabboyinta kamar da ake so su jiba ma'anarta su fahimci abin da suka fahimta ta kara musu imani su lahiyatan qulubuhum zukatan su sun shagala wa sabun najwa sun koyi ganawa tsakanin su sun yi mitin wani yana cikin yana cikin mu'jizoji na Qur'ani sun koyi mitin suka yi tsakanin suka faɗi wasu abubuwa sai ga Qur'ani ya sauko da su la ayat Allah ce wa sabun najwa suka sirranta ganawa tsakanin su alladina zalamu wanda suka yi zalunci mushrikai su suka yi haka mi suka ce a sirrantawa mitin din da suka yi ga ajandar na Allah ya kawo abin da suka tattauna suka ce hal hadha illa basharun mithlukum wannan Muhammad bai kasance ba sai mutun ne dan uwanku ya za a aiko mana mutum dan mu misa ba aiko mala'iku ba afata atuna sihra wa antum tubsirun yanzu za ku zo ma sihiri sihiri ne kawai iya magana ne ya iya baki ne yanzu kuna gani wani mutum zai sihirce ku kun ga sun yi sirri da daddare sun boye sirri Allah ya ya bayyana shi a cikin cikin Qur'ani ah, wa huwa ma'ahum kamar da Allah ya ce wata wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min alqawli mutanen da zasu soke taguwar annabi salihu suka yi mitin da daddare suka faɗi zuwa zasu soke ta daga daga safe Allah saukar da aya ga abinda suka tattauna ga abin da suka faɗi wannan da ya ishi kujira da kuke bukata a saukan muku kun yi mitin kuwa kuwa ku yanzu kun ji Allah ya faɗe shi cikin Qur'ani qala rabbi ya'lamu alqawla qala rabbi ya'lamu alqawla fis samaa qala sai shi manzon ya ce watan kamar Allah yana cewa sai annabi ya ce rabbi ya alamul qawla fis sama'i wal ardi ai ubangiji na ya san duk maganar da aka yi sama da kasa zaka cewa wa asarrun najwa kun boye ganawa kuka yi ba ta boye ma Allah watan mu ji dadi mu musulmi mun yarda da Allah muna da Allah mu ji dadi ranar lahira babu wanda zai tafi muna tubu ko shari da ana gaya ma Allah wani abu game da kai ya yadda da mutane da yawa za su shiga wuta za ka yi aiki sai a je a ce an ganka kana kaza a gaya mai wanda baka yi ba kamar yau za a gaya ma wani mai mulki za a gaya ma wani mai kuɗi za a gaya ma wani mallami za a gaya ma wani mai faɗa a ji a ce ga abin da kace kuma baka ce ba sai ya kasance cewa an yi ma ƙarya kuma ya yadda da kai ko ya fushi da kai ko ya hana maka abin da yake baka amma shi Allah babu abin da ke koyuwa gare shi ko qala rabbi ya'lamu qawla fis samai wal ardi manzon yace musu annabi yace musu ni ubangiji na ya san zancin da ake yi cikin sama da ƙasa wa huwa samiu ubangiji na shine mai tsananin ji ba as-sami'u shine mai ji as-sami'u ala wazn mubalaga a wazn fa'il mai tsananin ji ne al-alim mai tsananin ilmi ne mu kuma ya adam wa ma utitu min al-ilmi illa qalila gaba ɗayan mu abin da aka bamu na ilmi dan kadan ne haka mai tsananin ji mai tsananin mai tsananin sani duk inda ka koye ka yi magana don shi a wata yake cewa ya alamu sirra wa akhfa tajhar bil qawli in tajhar bil qawli in ka bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra Allah ya san wanda ka boye ma wa akhfa da wanda tafi wanda ka boye don wanda ka boye wanda kai asirce akhfa kuma abin da ya kawo ma ga zuciya kawai ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur wa ma wa asirru wa asirru qawlakum aw jahru bi ko ku bayyana ko ku asalta abin da ya koyi cikin kira za Allah ya sani don ka ku da kuka je kuka boye kuka ce ai wannan mutum ne kada a yarda da shi sihiri ne yake rabbi alamul qawla fi sama'i wal ardi ubangiji na ya san maganganun da aka yi sama da kasa wa huwa samiu shine mai tsananin ji al alimu mai tsananin sani bal qalu abghatu ahlamin bai wannan zancen qalu abdafu ahlamin ba ce dai suka yi mai sihiri ba ne. sun ce maganganun da yake irin maganganu na mai bacci ne yake in mutum na mafarki aka ta sai bacci sai ya dinga baki cigaba da magana sai a dinga dariya ta yi suka ce irin su ne yake shi ma soki burusu ne na mai bacci shi bai san abin da yake faɗi ba bal a abghathu ahlamin bal iftarahu kai ba haka ba ne ma kirkirar labarin ya yi. wannan bal ana ce mata harfu Ibrahim lima qablahu wa ithbatin lima ba'dahu in ka faɗi aka ce bal watan ba wancan zance ne misali yanzu a ce bal qalu a halamin sun ce bai yi wancan zancen ba mai sihiri ba ne kamar sun soke magana mai sihiri amma tana zo lil lil'intikal, wata hadda wannan tana ma'ana aqafi wata mai sihiri ne kuma bal abgazu alamin bancin mai sihiri ne kuma mai zancen mai bacci ne kawai yaye yaye ne yake kai kuma banci haka ne balib tarahu tare da haka kuma kirkira shi yayi ina fatan mun fahimta ko kamar wancan kace akaltu samaka balil lahama na ci kifi a nama nake nufi To ba za ka ce in ka ce akaltu samaka na ci kifi sai ka tuna ba kifi bane nama ba sai ka ce akaltu lahama ba sai ka ce balil lahama a kai ba ba shi bane wannan abin nan ne nama na ci to amma akwai wanda yake intiqal wanda ke nuna maka cewa eh da wannan adabi irin wannan kenan shi mai sihiri ne akwai wanda suka faɗi haka cikin su wasu sun ce adlaku alamin maganganu ne yake na mai bacci bai soke wasu sun ce mai sihiri bane cewa mai sihiri ne yana nan cewa maganganu ne yake na mai bacci yana nan balif tarahu wasu suka ce a kekira ce yayi shi yake kirkir wannan qur'ani babu Allah da ya sauka san mai da shi babu mala'ikan da ke zo mai da shi bal huwa sha'irun wasu suka ce a'a mawaki ne ai waka ce yake yi falyatina bi ayatin inda gaskiya ke zo muna da aya kama ursilal awwaluna kama yadda aka zo na farko su aka aiko su da aya kama yadda annabi salihu aka bashi taguwa yazo da ita kama yadda annabi musa aka bashi hannu yazo da shi kama yadda annabi isa aka bashi warkar da mara lafiya shi ma falyatina bi ayatin shi ma ya da wata aya wadda za mu gane ya da mu'jiza ya tadda matacce ya da sanda yazo da hannu ne ya fari a bashi taguwa in ƙarya ne in gaskiya ne kama ursilal awwaluna kama ayar da aka zo aka aka aiko na farko da irin wa'annan ayoyi ma amanat qablahu ma amanat qablahu ce ma amanat qablahum min qaryatin ai duk alƙaryar da muka aiko ma muka aiko ma aya bace imani ba ahlaknaha halaka ta muke yi afahum yu'minun yanzu shin su za su imani na aiko musu duk baya waɗanda suka nema aiko musu aya waɗanda suka nema a basu taguwa da aka basu ba su yi imani da ita ba Allah ya halaka su Fir'auna ya nemi annabi Musa ya kawo aya ya hidda hannu ya bashi sanda bai imani ba halaka shi aka yi mutanen annabi Isa duk mutanen da aka aiko ma aya suka ce a kawo aya in aka kawo musu aya in ba su yadda ba halaka su ake yi to ku an yi alƙawarin ba a halaka ku kuma sunna ce ta Allah duk wanda aka ba aya bai imani da ita ba halaka shi ake yi afa an afa hum yu'minu shi su za su yi imani an tabbata ku an kawo aya ai ba za ku yi imani ba sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim cikin ayoyin da muka bai akwai akwai wahayi duk mutanen da muka aiko gabaninka duk manzannin da aka maiko gabaninka wa ma arsalna ka ba mu aiko gabaninka ba illa rijalan face mazaje ne nuhi ilaihim muna yi musu wahayi wahayi muka yi musu shi muka yi ma wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna cewa ba aiko annabi mace ba kuma wannan kusan ijma'i ne na ahlus sunna duk annabawan da suka wuce maza ne don Allah ya ce wa ma arsalna ka illa rijalan kafin kai ba mu aiko ba sai mazaje nuhi ilaihim wahayi muke musu fasalu ahlaz zikri ku mutanen makka tun da jahilai kuke baku da littafi ku tambayi ma'abuta ambato ma'abuta zikir ma'abuta littafi su ne yahudawa da nasara ku tambaye su a taurar a injilar su shin ba a gaya musu wahayi ake wa annabawan su ba su suna da littafi in kuntum la ta'lamuna idan ku ba ku sani ba ku tambaye wanda suka sani sannan wannan ayat a wannan al'umma ita ce asali wajen tambaya duk wanda bai sani ba ya tambaya haka Allah ya ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna idan ba ku sani ba ku tambayi ma'abuta ambato duk wanda yake ya san abu shine alu zikiri a wannan fannin akwai labari da wani malamin mu na zawo ya ba mu labari anan su kuce yace wani malami yace komai akwai cikin Qur'ani Allah ya ce ma faratna fil kitabi min shay ban ba komai ba komai akwai cikin littafin Qur'ani sai wani tambaye ce ta yanzu wannan fulawat wannan buhun fulawa buredi dan buredi nawa ya kai ta mana cikin Qur'ani dan buredi nawa buhun fulawa kai sai ce shikenan zan gaya ba sai ce a kira mai mai gidan buredi sai ya keshe ce dan buredi nawa wannan buhun fulawa kai sai ya gaya mai sai ya faɗa mai sai ce Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun yace ga inda aka samu cikin Qur'ani Allah ya ce in ba ku sani ba ku tambayi ahlul zikir shi mai gidan biredi shine ahlul zikir na biredi shi zai iya faɗi ko ko ko dan biredi nawa nawa buhun fulawa kai Doka wannan aya ita ce asali na ka tambaya duk abin da baka sani ba ka tambayi wanda ya sani don shi zai baka zai burge ka fatawoyi da ake in ka ji an ce lajinar da'ima ta yi fatawa fatawoyi da ke tare mallamai daga Saudi Arabia in ka ji an ce kwamiti kaza ya yi fatawa in fatawar ta shafi likitanci siyasa an kira mai likitoci likitoci za a kira sai su zauna sai a yi musu tambayoyi in ta shafi injiniyanci to injiniyoyi za a kira in ta shafi abin da ya shafi magani pharmacist za a kira domin mai domin fasalu alal zikiri in kuntu. kuntum la ta'lamun kuma wannan aya ita ce asalin takalidi yana halarta takalidi shine mutumin da bai san komai ba a musulunci ya shiga addini yau ko kuma bai da ilimi sai a ce mai in zaka sallah dole sai ka fuskanci alqibla nan waje mu sai a ce gabas sai fuskanci gabas ba dole sai ya san dalili ba idan aka ce mai gabas ake dibi in za a sallah ga inda ake dibi yazo ya ji yi sallah akwai sallah tai ba dole sai ya san dalili ba in ya ƙara ba gaba ya ƙara ilmi sai ya san Allah ce fa aina ma kuntum fawallu wujuhakum sha'arahu yanzu ya san dalilin da yasa ake dibi sai ya salla masallaci sai in yanzu sai ake mai da tsaye aka salla shi na shigowa yana gani kawai malam yace mai da tsaye aka salla bai san dalilin da yasa ake tsaye ba in ya ƙara ba gaba sai ya ji Allah yana cewa qumu lillahi qanitin sai zan don me ake tsayuwa cikin sallah haka yana halatta mutun yi taqalidi dama matakan neman ilimi na farko shine taqalidi taqalidi shine karanta cikin mai ahlari mai ishmawi yace wannan farilun farilla ne wannan sunnatun sunna ne kawai kana yi domin haka ji an ce farilla ne daga nan in ka haka sai kasance ka tashi daga mukallidi ka san muttabi'i ka zama muttabi'i shine mai biya da dalili yanzu ka san me yasa kake tsayuwa a cikin sallah ba don an ce wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta farlun farilla ne ba lokacin kana mukallidi sai ka kara gaba kai matsayin muttabi'i sai ka dan ai Allah ya ce wa qumu lillahi qanite yanzu kana da dalili kana iya biya in ka kai wannan matsayin shi yake sa idan ka ce mazhaban malikiya sun ce kaza shafi'iyya sun ce kaza yanzu kana da huda na dalili da kake iya gane wai menene dalilin malikiya me dalilin shafi'iyya iya wanda ya fi karfi sai ka ɗauka amma kafin ka kai nan kana mai matsayin kawai farilla sallah sha biyar farillan arwalla bakwai saboda mi kake wanke kafa domin an ce farilla ce wacan kuma za ka kai an ce wa arju lakum nan yanzu ka kai matsayin kasan dalili cikin cikin alkurani ko cikin hadisi daga nan sai ka kai matsayin mujtahidi wanda ana mujtahidi shine wani matsala tana iya zuwa ba a yi magana ta cikin alkur'ani ba ba a yi magana ta cikin hadisi ba amma shi sai ya iya bada hukuncin ta kamar misali ce ana zuwa ana polio immunization ba za ka bude qur'ani ka ce ayat immunization hadisin immunization bukhari ba amma in ka kai matsayin mushtahidi sai ka diba ayoyin qur'ani da hadisi ka diba mi suke koyarwa mi immunization ke koyarwa in kaga sun yi daidai sai ka ce eh sun yi daidai in kaga ba su yi ba sai ka ce ba su yi daidai ba wannan shi ake ce ma ijtihadi ba kowa ka iya yi ne ba hukunci hukunci na zuwa yanzu kawai sai kowa ya dinga magana ni Allah yake cewa idza ja'ahum amrun min al-amr الحزن أو الخوف أذاعوا به ce wa idza ja'ahum amrun min al amni aw al-khawfi adha'u bihi idan wani al'amari na zaman lafiya na kwanciya hankali ko na tashin hankali ya zo sai mutane su dinga magana kowa fatawa yake yi in duk abu yazo sabon abu ne wanda ba a san hukunci Allah bai magana ta cikin Qur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana ta cikin hadisai ba amma kowa bai hukuncin social media bai hukuncin Facebook bai hukuncin kaza kowa kawai magana yake yi sai Allah ya ce walau radduhu ila rasuli da dai sun mai suwa zuwa ga annabi yana nan wa ila ulil amri minhum da dai sun mai suwa zuwa ga majibin ta al'amari cikinsu zuwa mallamai la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suka kai darajar su yi istinbadi cikin su da sun sun san shi watan ba kowa ka kaiwa matsayin yayi magana wani hukunci da babu cikin Qur'ani ko hadisi ba lokacin da aka ce wannan hukunci ne na asibiti menene hukuncin a dibi jinin wani a sama wani babu ayat Qur'ani da ta yi magana yadda ake diba jinin wani a sama wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam likitanci bai kai daraja a dibi jinin wani a sama wani ba ya ina hukuncin wani zai bada kyautar kidney ne a sama wani cikin Qur'ani Qur'ani bai magana a dibi kidney din wani ba a dibi ya ko da wani a sama wani ba a cikin hadisi lokacin annabi sallallahu alaihi likitanci bai kai wannan matsayin ba daga baya ya zo ya tambaye ka zaka ce haramun ne ko halas ne kuskure kai ko kai daidai kai kuskure in baka kai matsayin mushtahidi ba in ka kai matsayin mushtahidi sai ka yi hukunci ka ba da fatawa yanzu akwai wasu abubuwa da sun fi karfin mutum ɗaya komi ilimi ne sun fi karfin mutum ɗaya ya ba da wannan hukunci cikin su mutane na yawan tambaya ta mai hukuncin mace musulma ta shiga aikin ɗan sanda ko ta shiga aikin aikin soja duk da na san halas ne amma in hukunci na farko ya fi karfin ni kaɗai. domin wannan ana yi a Najeriya ana yi a Indonesia ana yi a Malaysia ana yi a Ethiopia ana yi a Niger ana yi a Ghana ana yi a Chad duk abin da ya kai duk duniya ake yi kai ba za ka zuwa a nan sakkwato da hausa ka ce halas ne ko haram ba ne kana bukatar sai ka ce ka fassara musu ka fara introducing din kanka ni ho babban malami ne a garin mu saboda ka zo in baku fatawa ba ka kai wannan matsayin ba wannan yana bukatar lajinoni kwamiti na fatawa na duniya akwai irin wannan kwamitotan wanda aka dauko malami lokacin da Sheikh Abubakar Gumina na a Najeriya member ne cikin wannan kwamiti shi ma member ne akwai wani malami daga Qatar akwai wani malami daga Makka akwai wani malami daga Morocco akwai wani malami daga India akwai daga Senegal akwai daga waye sai su taru sai a ce to ga kidney yanzu ana samun mutum koda in bai da lafiya ba mu gani cikin Qur'ani ba mu gani cikin hadisi ba menene hukunci hukunci ne wannan ya san luga wannan ya san qur'ani wannan ya san hadisi wannan qurare ne a mazhaban malikiya wannan qurare ne a ta shafi'iyya wannan ta hanbaliya wannan ta zahiriya wannan ta hanafiya sai su zamna su tattauna a koma dagewa bayan sati biyu su je su yi bincike su dawo sai su bada fatawa amma yau kana tambayar wani haka nan zai ce ni a gani na man antum hatta yakunu lakum indu haka haka su dai sai yayi yayi huduba yace wai kai awa da kai cewa kai a ganinka da kaji mutu yana faɗin ni a gani na to ya lalace ya bace yanki ka kawo jahili kana neman jahili to kafin ka ga jahili suka ga wani ka da malami ne suka ce mai da Allah hukuncin kaza sai ya ce a gani na sai ya ce alhamdulillah ka ta yage waye kai awa da a ganin ka abubuwan nan duk an rubuta kuma akwai wayanda manyan manyan mallamai yanzu akwai wani da nake da shi suna ne a fikihun fiqhun nazil fatawoyi ne na mallamai mujalladi hudu ne daga babin tsarki har zuwa babin hajji duk abin da ya zo sun taru sun ce kaza maganar ɗibar jini maganar allura hatta da allura da ake wa mutum kafin a shiga da shi operation wanda ake mutum da shi maganar cs su samu eh, ai asali ai qur'ani kaza za ta iya magana akai ai asali hadisi kaza zai iya magana in an kai mace asibiti likita wanda ya kamace ya diba ta mace musulma sannan mace kafira sannan namiji musulmi sannan namiji kafira in ba samu ba komai da ka sani da ake magana akai ne a yau wannan rington da ake na waya wanda ke da kiɗi da wanda bai dun mallamai ne suka tsaya a matsayi na duniya suka taru suka yi fatawa matsala huduba da ake ran juma'a shin ayi da Hausa annabi bai huduba da Hausa ba wata abin da suka ce ba da Hausa za su ce ba da wani yare annabi bai huduba da wani yare ba sai larabci to amma yanzu ga musulunci ya kai duniya inda mutane ba su jin larabci wasu suna bukata yi musu huduba da turanci wasu suna bukata yi musu huduba da Hausa wasu suna bukata a yi musu da yarbanci yana halarta. sai malamai na duniya sun zauna sai su yi fatawa cewa eh mun diba mun ga cewa makasuri shine kaza shine kaza don haka kakka yadda ai maka fatawa kawai ka ce kai a ganinka komai na rubuce misalin da nake ta yawan baku shine ko a university inda university ce ta kwarai in za ka masters za ka yi thesis na masters ko phd ba zo kawai ka rubuta ka ce a gani a gani a gani na ba yadda da haka dole akwai na ce man literature review dole sai ka karanta waɗanda suka yi rubutu kafin kai ko ka yadda ko baka yadda ba ka ce ga gap inda akwai wani ya rubutu game da kaza a gefe kaza wani ya rubutu game da kaza ni kuma ina ganin idan ni hada rubutun wani da wani zai iya fitta hukunci kaza don shi Allah ya ce fasalu alal fikri in kuntum la ta'lamuna kokarin duk tambayar da aka yi maka ansa don shi kake cewa a ganinka don shi kai ba ya fita kokarin ka ce kana da ilimi ne kowa ya san baka da ilimi ba kowa da ilimi gare ka ba kowa ya san ilimin ka iyaka gare shi don shi Allah ya ce fasalu alal fikri zikiri in kuntum la ta'lamuna idan ba ku sani ba ku tambayi ma abuta zikiri haka kun shirkan makka da kuke kayyata annabi sallallahu alaihi idan ba ku san maza aka aiko kafin ne ba idan ba ku san wahayi aka yi musu ba kafin wa'annan ayoyin to ku tambayi ahlul zikiri sune mutane wayanda aka ba littafai Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la yaqulun ce wa ma ja'alnahum ya la ya'kuluna at'ama ba mu sanya wayannan annabawan da aka aiko kafin annabi sai ya kasance jiki ne kawai wanda bai cin abinci ba kamar mala'iku ba mala'iku muka aiko ba su azumi suka ce suka ce ma hadha hal hadha illa basharun mislukum ai wannan mutum ne dan uwan sai Allah ya mai musu martani ya ce wa ma ja'alnahum jasadan su madajin da muka aiko kafin kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alnahum jasadan ba mu sanya su su kasance jiki ne la ya'kuluna dama wanda bai cin abinci ba watan ba mala'iku ne ba wa ma kanu khalidina kuma ba su dawwama ba yadda suka rasu shi ma wannan annabin lokaci aka bashi shi ma rasuwa zai yi shi ma mutum ne kamar da suke mazaje sannan yana cin abinci yadda suke cin abinci sannan jiki ne kamar yadda suke da jiki wanda yake yana cin abinci sannan kuma ba zai tabbata ba thumma sadaqnahumul wa'da thumma sadaqnahumul wa'da fa anjayna ce sannan mazanin da suka zo aka ƙaryata su bayan mutane ne irin shi mazaje ne irin shi suna cin abinci kuma ba su dawama ba tun masaradnahumul wa'ada amma fa ku sani mun cika musu alƙawari mun alƙawari ne fa anjaynahu muka tsarsar da su lokacin da azaba ta zo kuna neman aya idan aya ta zo ba ku imani da ita ba halakar da ku za a yi yadda aka halakar da wayancan mutane amma su annabawan sun masaraknahumul wa'ada da su da manzannin sai muka cika musu alkawali muka gaskata musu alkawali fa anjaynahu sai muka tsarsar da su wa man nasha da wannan muka ga dama annabi nuhu da shi da mutane ne annabi wanda suka gaskata shi annabi lu da shi da mutane ne illan mu'atahu banda mata ta ɗaya ita ba don bata imani da su ba da shi da mutanen gidan shi da suka suka imani da shi wa ahlaknal musrifina wanda suka wuce iyaka suka yi banna suka shirka da Allah suka karyata ayoyin sai muka halakar da su don haka kiran aya ta zo ba wani abin kwarai bane wanda akafin ku da suka kira aya ta zo ba su iman da ita ba halaka su aka yi don haka in ta zo kuma in ba ku iman da ita ba halaka ku za za a yi wannan shine dalilin da yasa ba sauka san muku aya ba ne ya kamata mu tsaya tun da zuwa da min lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu gobe za mu tashi

tayyib yin amai baya kai azumi sai in mutum ya jawo amai annabi san ya ce yace ce man istaqa'a fa alaihi alqada duk wanda ya jawo amai yayi amai yana ramkawa faman qa'a qa afala qaba alaihi duk wanda yayi amai kawai wan galaba hulkai ko man zara hulkai ko kuma alaihi salatu wassalam wanda azumi wanda amai ya rinjaye shi yayi amai azumi ne bai kare ba ka bi wani waje sai zuciyarka ta tashi sai amai zazzabi ya kama ka sai amai wani abu ya ta san maka zuciya sai amai kai amai kawai shi ya zo ba kai ka jawo shi ba to akwai azumin ka amma in kai ka jawo shi babu azumin ka tambayar ta biyu cewa tana iya aji azumi a eh, mai ciki ko mai shayarwa abin da ya fi yawa jaba shine su yi azumi suna iyawa kawai kina da ciki kawai kina shayarwa bai halatta kawai ki aji azumi kina iyawa azumi lafiya lau kike iya kamar kowa kike don haka za ki yi azumi amma in ba ki iyawa in yana wahalar da ke ba za ki iya ba ba wa suwa ba kowa azumi na walar da shi da ce wanda azumi ka walar suwa sai ku yawa zai azumi <laughs> kowa zai azumi azumi ce azumi na da shi don shi akwai mutane da yawa da ke cewa olsa gare su yau wannan olsa ta sai azumi ya zo ka gane ta ba a amfani da ita ba daidai ba ce wanda adda olsa wanda yana zuwa asibiti a ita ba shi magani yana sha amma kawai kai baka saba azumi ne. dole dole ka ji kamar olsa gare ka ka kamar mutuwa za ka yi wannan wahala ita ce ake so ka yi ka samu lada ai don in kina iya azumi ko da kina wahala wahala wacce ana yi dokar ta wahala wadda kowa ita ce yake yi kaga mutum kamar hudu ya ɗauka ga yini kaga mutum ya labaita in irin ta ce to dole zaki azumi amma in wanda baki iya za ta ja miki rashin lafiya ne za ta jawo ma cikin ki rashin lafiya ne za ta jawo ma goyon ki rashin lafiya ne zai rasa nono to wannan yana halatta ki aje in ki aje visa ki akwai sakawin malamai mai karfi amma wani da muke bada fatawa shine mazhabobin dukkanin malamai ma'abuta mazhabobi mazhabar Abu Hanifa da ta Imam Malik da ta Shafi da ta Ahmad bin Hanbal da ra'ayin Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da Lajnat Da'ima lil Fatawa da Bin Baz da Bin Uthaymeen da tun manyan manyan malamai da muka sani masu amfani da fiqhu da sa nazari suna cewa mutum rankawa za ta yi domin me domin sun yi kiyasi ne da rashin lafiya cewa Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin wannan rashin lafiya ne zaka rankawa zaki bayan azumi insha Allah wannan shine kauli mafi inganci wallahi ta'ala wannan daidai ne kuskure ne shi ne mafi girma abin da muke abin da muka yanzu ƙur'ani shi siffa ce ta Allah Ƙur'ani. ba kamar ka'aba ba ne ba za ka da ƙur'ani da ka'aba ba shi ƙur'ani siffa ce ta Allah shi Qur'ani ba dan adam ya yi shi ba shi Qur'ani ba halitta ta ba siffa ce ta Allah kamata ya girmama shi a doka gashi, don shi Allah ce fi suhufin karama sai Allah ce marfu'a ce duk abin da gare ka na littafai Qur'ani ake zawa sama ya an tara littafai Bukhari da Muslim da Ahlari da Ishmawi ne ya akwai Qur'ani shi aka zawa sama balle da ya tara littafan physics da chemistry da biology da waye shi wannan ka san ko Ahlari aka da su kai ka san wanda a sama to balle balle a ce baka Qur'ani gaba daya to mabudan mota Qur'ani ne saman su bai kamata a aje zuwa ka wasu malamai suna kafa hujja da wannan ayat da Allah ke ku aje ki ba aje Qur'ani a ƙasa Qur'ani a sama ake aje shi kuma ka ji kana girmama Qur'ani wannan alama ce ta tana da imani don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma lokacin da za a yi sunan Hudaybiya ya zo da muminai sai ya ce mushrikan Makka ga sunan ne. wallahi in sun zo duk abin da suka kira ni na girmama na girmama wani alama cikin alamomin Allah zan karba don Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah ya ce wannan kenan duk wanda ya girmama alamun da ke nuna Allah alamun da kirin Allah ya yana da takwa idan masallacin nan kana jin da girma yanzu kawai wani ya kuwa cikin masallaci suka ce kace cikin masallaci kake inda a university ne yayi ba za ka yi mai haka ba inda a kasuwa ne yayi ba za ka yi mai haka ba kana jin girman masallaci to wani yana kana jin tsoron Allah kaga makka kawai makka gari ne New York gari ne sai ka ji kawai kafi son Makka kafi son Madina garin manzo Allah sai sai gari ke son London ko New York wannan yana kai mai imani kake ka ji cewa wannan littafin addinin musulunci ne ga ya haɗu da littafin da ba na addinin musulunci ba ka ji ka girmama littafin addinin musulunci wannan kawai alama ce tana da imani mutane suna girmama Qur'ani gwargwadon imaninsu mutane suna girmama wani mutum ya taɓa iske ni na na na, na miki kawai suna dibin alƙibla kawai a Madina ne ɗan Pakistan ne sai ya zo ya tafi kan sa Madina fa zuwa maka kilomita 500 ya kai daga nan zuwa Kano amma kawai da fina na mike na na suna dibi Ka'aba wai su da can suna dibi da ke suka sallah sai su ce ya zaka yana yana ta fada sai aka wani kusa ce ya baka hujja kawai inda aka ce ka asa kafa suna dibin Ka'aba sai ce ban bukatar hujja wallahi girmama Ka'aba yake so yaji zan ce maka mai wajen girmama Ka'aba sai na jaye kafa na kawai haka ake so yanzu kada in wani yace girmama ai babu inda Allah ya ce aka ba muku su bibi Ka'aba ai da ni ba Allah ya ce ai haka ba to shi abin da kake ko ba Allah ya ce in bari ba tunda shi a yare ne a tunani ne in ni sa kawa har yanzu a duniya akwai wanda ba kai suka miki kawa ka ba kana kana mika musu kawa inda suke saboda walakanci ne kaskantawa ne akwai irin zaman da ake haka sai mu ce kasance ya aza kawa ce guda bisa guda tana dibe haka akwai mutane da in kai musu ba su yadda fuskar ka a kawar ka tana jibin fuskar su mace mutum ya kafa ce daya bisa daya akwai mutum gefe ne sai kasance tafin kafa ce tana fuskanta ta zaka girmamawa ake Qur'ani a girmama shi kuma azama ku bude bisa Qur'ani kuma aza hantar bisa Qur'ani kuma aza kaya bisa Qur'ani kuma aza wasu ka duk wani tafai bisa Qur'ani fi su suhufin mukarrama marfu'atin mudahara subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah